wa adafa Allahu me ya tambaya hmm? kai ina layin farko tawata'at oh wa gadan najahatu aka ce نهشت دي ونجحت نهشت هذه الأدلة نابيو إن دليلك أكثر من منهجي وطريق لأجل ذلك فأضاف الله عز وجل الهوى إلى الكفار الله تبارك وتعالى يا جنجنا هوازوها كافرين والمشركين لأن أهواءهم anil haqqi saboda son ran su bata ne daga gaskiya da khilafil mu'mini fa innal kafira hawahu kulluhu batil son ran sa kabbata ne wal mu'minu kada yartaqi hawahu mummuni hawansa na iya ci gaba ya ɗaukaka hatta ya sira muwafiƙan lima umira bihi sub lima amara bihi subhanahu ya zama daidai da abun da Allah ya umarni da shi wa tabi'an lima ja'a bihi nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza mala in ya karkata ila shay'in kana zalika shay'a sunnatun wa ta'atun har kaga ya karkata to ya karkata zuwa ga abun da yake da'a ne wa ala adad al ahwali karancin al'amura ne kada ya kono mubahan. Ƙwada ta'ala, afa man ala bayyina min rabbihi kaman zuyyina lahu wa amalihi wata ba'u, wattaba'u ahu. Baka daidai. Shin afa man ala bayyina wanda yake akan shiriya. daga Ubangijinsa, ina musulunci. Zai zama daidai kamar zuyyina lahu wa amalihi, kamar wanda aka ƙawata masa munanan ayyukansu, shaidan ya ƙawata masu wata wattaba'u ahwa'ahum ba sa zama daidai. Kashi na uku, wataratan yaridu dalilu bi hawa. Hujja kan zo ta zargin hawa. المضاف إلى النفس هو الأمارة بالسوء عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العاجز كافش من أتبع نفسه شنو وند إبرانصر wato hawaha karkatanta sai ya karkace inda ta karkace دالو وقد يريد الدليل حجة كان ذو بذم الهوى المضاف إلى القلب هواتي أما أن جنجنا تزوى غزوتيا عن حذيفة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تؤرد الفتن أنا جدت فتنتنو على القلوب كالحصير kamar yadda ake saƙa tabarma ne ko ake saƙa faifai udan udan ƙalbin qalbin baha, duk zuciyar da ta sha wannan hawan Nukitar fihi nukta sauda za ta yi bata alama baka alama wa ƙalbin an ankaraha duk zuciyar da ta ƙi waɗannan fitintinu نكت فيه نكتة بيضاء ذا دجا متى تفري تيغو كوزا متى غربي فري أبوجي حتى تسير على قلبين هر الأمة سكوما زكاتا غلبيو على أبيض مثل الصفا تزم فرا صل كمان دوبي فلا تضره فتنة إذا متزم هكا fitina ɓatanci karkatarwa bai cutar da shi ma damati sabawatu wal ardu yadda kasan tsayawan sama da ƙasa wal akharu ɗayan mai karɓan ra'ayoyi shubuhohi aswadu murbaddan ya koma baki-baki ani tabbare-tabbare kaman kasa kalkus in ka lura rashin ganewansa yadda ka san kofi mujakhiyar da aka san koyar da shi kaga in ana son a zuba na hannu abu aka ake ko dama aka ya kafa Da abun da za a zuba a ce ruwa ne ko ya ya tsiga ne kaga za tsiga ma za ka sha amma aka ce haka hannun yake to ba abun da za a tsiga masa duk abun da za a zuba a yi wa'azi a yi karatu a yi karatu هبها ام منصوره هكذا يواضي كما وني كوفين ده كسنكير لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من سي ابون ده يكي ازوتيا الناس فاضاف الهوانا الى القلب يا اشيبو موسوعات المفصله